من شر الوسواس الخناس daga sharrin shaidan da yake sa mutum waswasi idan mutumin ya fagala da barin yin zikirin Allah amma in ya ambaci Allah sai shaidan ya kauce